This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar malaman makaranta sun fara yajin aikin kwanaki biyu muna tafa da karin bayani. Bayan kuma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. inda shirin na wannan makon zai haska fitila ne akan yadda tsadar kudaden ketare a kasuwar shinku a najeriya ke ci gaba da yin mummunan tasiri akan rayuwa yau da kullum ta al'ummar kasar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin baba yakub makeri assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya fadar kremlin ta gwamnatin rasha ta zargi shugaban amurka joe biden da rura wutar tashin hankali akan moscow a yakinta da rasha na kusan shekaru uku wanda ya kuma sauya manufarsa ya ba kiev damar yin amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wadda washington ta kera a kai wa rasha hari shawarar da biden ya dauka wanda ke barin ofisa watanni biyu masu zuwa ta haddasa sabuwar tankiya da kuma wani sabon yanayi da ke tabbatar da matsayar amurka ga wannan rikici in ji kakakin fadar kremlin dmitry peskov shugaban rasha vladimir putin bai yi wani jawabi a bainar jama'a ba amma peskov ya yi nuni da sanarwar putin a cikin watan satumba inda yake cewa kyale ukraine ta kai wa rasha hari zai yi matukar kararin caɓe rikicin ko shakka babu zai sake baki ɗayan fasalin yaƙi in ji putin a wancan lokaci hakan dai na nufin duk kasashen da ke cikin kungiyar nato da amurka da kasashen turai sun shiga yaƙi da ƙasar rasha peskov ya yi ikirarin cewa makamai masu cin dogon zango da kasashen yamma ke baiwa ukraine yana baiwa kiev damar kai hari baki ɗayan fasalin yakin ya sauya salo akan hannu da kasashen yamma ke da shi a in inji peskov A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. Hare-haren sun an karar da ma'aikatar ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani ɓangaren birnin Beirut tsawon kwanaki biyu. Kakakin Hezbollah Muhammad Afif yana cikin mutane hudu da aka kashe a gundumar ras al-naba a cewar hezbollah da ma'aikatar sojin isra'ila isra'ila ta afka wa wani babban jami'in hezbollah wanda ba sabon ba kana ba soja ba a wasu hare-hare da ta kai ta sama da galibi suka auna unguwannin kudancin beirut inda kungiyar take da tarin jama'arta a cewar kamfanin dillancin labaran reuters labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen netherlands wanda hukumar sake da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin asml ke kirawa yana faɗa yau litinin cewa harkokin cinikayyar china da rasha yana shafan tsaron turai kai tsaye Ƙungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take hada makamai da su da suka hada da jirgi mara matuki Kasper Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai a birnin Brussels. Na yi wannan magana sau biyu da ministan harkokin kasashen wajen China Wang Yi, kuma ina ganin a matsayinmu na 'yan turai ya kamata mu ɗau wannan mataki, saboda wani abu ne da ya kamata a ce China ta sani. Lallai yana shafan tsaron turai kai tsaye, in ji Veldkamp. A wani haɗin gwiwa da Amurka, gwamnatin netherlands ta fitar da wasu jerin dokoki masu tsauri da za su haramta wa kamfanin asml aikiwa da fasaharta ta manhajar chip na zamani ga kamfanonin kere-keren china a ƙarshe babban bankin duniya yana taimakawa unguwannin marasa galihu a ƙasar malawi domin magance bala'o'i da sauyin yanayi ke musu da suka hada da mahaukatan guguwa da fari da ƙasar ke fuskanta tun shekarar 2022 mahalarta wani shirin sauyin yanayi sun ce karuwan unguwanni a cikin shirin zai sa a samu kyakkyawar sakamako daga shirin shirin da aka yi wa suna climate smart enhanced public works yana daukar ɗaiɗaikun mutane daga yankunan karkara a malawi su shiga shirin da zammar magancewa da kuma kare barna da ambaliyar ruwan sama da fari da wasu matsalolin sauyi ke yi Shirin da ya samu tallafin dala miliyan 128 daga Bankin Duniya ya taimaka wurin datsa bishiyoyi domin samar da gandun daji da kuma gina hanyoyin ruwa domin dakile zaizayar ƙasa. When we, we do the natural tree regeneration, we know that uh, we have uh, good rains. Idan muka yi aikin sake dasa bishiyoyi, mun san cewa za mu samu ruwan sama mai kyau. Idan aka zo batun ambaliya, muna gina hanyoyin ruwa da sauran abubuwa. Muna rage kwararren ruwa daga tsaunuka da ke zuwa kogi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar malaman makaranta sun fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau Litinin. Da nufin da hukumomi daga barci a game da wasu daddadin bukatu da suka ce an yi bris da su duk kuwa da cewa magana ce ta kyautata rayuwar malamai. Sai dai wani mai ba da shawara ofishin ministan ilimi na Nijar ya ce gajen hakuri ne ya janyo wannan yajin aikin. wakilin murya amurka sulaiman mun barma ya aiko mana karin bayani halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a game da maganar shigar da malaman kwanta kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin na daga cikin matsalolin da suka sa gamayyar dynamic da convergence kiran yajin aikin na litinin sha takwas da talata sha tara ga watan nuwamba da nufin tunatar da gwamnati bukatun malaman makaranta in ji sakataren kungiyar malamai ta sina sef sharif isufu sojan da suka zo sun zo da niyyar kwarai saboda sun sa cikin kudurin eh, dokar fasalin kudi na kasa na shekara dubu biyu da ashirin da hudu wadda muke ciki sun sa kuɗin wajen miliyan dubu goma sha bakwai da wani abu na saboda a yi wannan dokar malaman makarantu yanzu shekara har tana ida ba a yi komai ba takan iya yawa wani abu ya taso wanda zai iya hana a cika wannan alkawari amma abin da daidai a saurari malaman makarantu a yi musu bayani su iri yadda za su ganewa kuma har yau bayan haka na a ɗauki wani wa'adi a ɗauki wani amma shiru shiru irin wannan yana nuna kamar akwai halin ko in kula da tahiyar da ilimi yashin aikin ya samu karbuwa a nan ya mai da sauran jihohi kamar yadda ka gani nan nan ne muka aza hedikwata ta kasa gaba ɗaya ka gani ma mutane kana gani suna ta aiki ana ta samun rahoto ta na'ura ta talho ta sauransu kuma nan cikin garin ya mai biro regional namu na ya mai yana ta rangadi ko ina muna samun abin da ke kwaruwa sai mu ci alhamdulillah ya ji aiki ya samu karbuwa da yake mai da martani kan korafin na malamai mashawarci a ofishin ministan ilimi isuhu arzika ya bayyana cewa gajen haƙuri ne mafarin wannan yajin aiki koke-koken su har da shugaban ƙasa an san da su lalle ɗaukan yan eh, kwantarage aikin dindindin abu ne wanda yana da ma'ana kuma ya kamata a yi shi don ci gaban ma karanta suwa da kuma shi ba shi wanda aka ma incidence financier shi ma hakki ne a biya malaman makaranta tun da bashi ne sun ka biyo aikin sun kai amma tambayar da an kai shine cikin lokacin da ƙasa da ke ta hoto cikin takunkumin da an kai mata wanda ba a taɓa yi ƙasa ko guda ba to wannan ya sa ta cikin wani matsi wanda har yanzu ana jin su malan shi sosai wannan na an ka tambayi su su yi haƙuri in dai komai zo daidai za a yi shi don ka kaji bisa abin da ake yau ko da an ka hiddo wannan yajin aiki. A jiya jajibur wasu kungiyoyin malaman na daban sun yi kiran magoya bayan su cewa kada su shiga yajin aikin da suke ganin abu ne da babu hujjarinsa Muhammad Saliya Ibrahim shine sakataren kungiyar malamai ta Cyprian. Dan duka ɗan ƙasa da ke jin kiwon ƙasa yau ya san da Niger tana cikin wani hali. Ba a wuce wata guda da aka yi abin da ake marantare iskolar ya kamata mu ɗan jira mu gani menene wa'anga sojoji da ke da mulki suke iya muna mu malam makarantu. Muna cikin wannan ne wasu ƙungiyoyi da muke cikin gamayya guda suka huto ba tare da suka yi shawara da mu ba suka tai suka aje wa'anga takarda na yajin aiki dan shi muka ce mu ba mu ciki. Tuni kungiyar uwayen ɗalibai APA ta fara jan hankulan bangarori akan bukatar sulhu ta la'akari da yadda takaddamar malamai da hukumomi ka iya mai da hannun agogo baya a harkokin karatun 'ya'yan talakawa. Muhammad Baba Ture shine sakataranta. Za mu ci gaba da neman mahuta saboda eh, kasan ilimi cikin kasa mai yana da amfani kuma ba mu bukata a ce yaran mu sun zama da gida deja ka gani lakwal kima kan a kama ta sai da aka yi dan dauki lokaci wannan shine karan farko da malaman makaranta ke jingine aiki a nishar tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bara sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar a gaida sule mummuni barma kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai madalla wadan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 zangon fm a kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai ba. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri. Ani dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa. Kayan abinci ya yi tsada. Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ketare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwa rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu ware batun hawar farashin kudaden ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan kasar kusan ta kowanne fanni al'amarin da ya ƙara ta da rudani a fagen tattalin arzikin najeriya musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu yanzu haka dai 'yan kasar na ci gaba da kokawa game da wannan yanayi musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa. suna na Nura Haladu, ƙaramin ɗan kasuwa. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba. Mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri. Ya kamata a ɗau mana ɗan wani a mataki a kai ko kuma a san yadda za a yi mana mu san yadda abubuwan nan su ɗan dawo normal yadda muke yanzu komai ya canja abubuwa da yawa sun tashi kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin to yasa muke ta yin magana akan cewa dala ya kamata a ɗau mana wani mataki a kai wanda ani dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala dala ta yi tsada domin da dala ake siya kuma mu an zo ƙananan 'yan kasuwa mu da ba mu san ta ba kuma ta zo abin ya zo ya shafe mu wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali in ka sai a biyo gobe ka je ya ƙara in an jima ma yanzu ka siya da safan an jima ka je ya ƙara kuɗi gaskiya abubuwan sun yi yawa kayan abinci yayi tsada gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau ɗaya. ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya. kana waje kuma kana samu da kyar ci sau ɗaya wanda yake kurkuku ma ai sai ya fi ka rayuwa to sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su su da tagarzali ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kudade ta kano sun yi fashin baki akan alakar kudaden dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin karfi na tattalin arzikin najeriya a rauni na nufin cewa a abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba kamfanin mu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba idan ka bi abubuwa ta zazzage su za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda ba akwai dangantaka da dala din nan da kake magana misali masu karas masu rake cewa da an yi magana sai su maganar dala to tattalin arzikin najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu kasashe ba da idan ka ɗauki mai karas ka ɗauki mai rake abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida yanzu misali mu ɗauki mai karas idan kana ganin karas ɗin da kake siya ka gan shi an je an siye shi a wudil da an shigo da shi birni sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma magana dala to akwai dalili yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko daka shi aka yi ko shuka shi aka yi ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke suka yi shi ba na baka wannan ka je ka duba duk irin nan da ake zaga da kasar waje ake shigo da shi kaga idan za a sai shi iri da kasar waje me za a amfani da shi da dala za a siyo shi na biyu banda irin karas din na tabbata shi takin da aka sa wa karas ɗin idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka siyo su a cikin ƙasa waje aka siyo su kaga sun shiga cikin karas ɗin hmm. idan yanzu ka ɗauki shi ruwan da ake ba wa karas ɗin injin da ake bar ruwan da ita ƙarfin mesar ai da ƙasa waje aka siyo ta ba mu ba kaga a nan dala ta shafi karas kenan idan aka wanke karas din aka zuba shi na tabbata ɗauko shi da gona zuwa zuwa kasuwa shi ma magana dalan ne wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a najeriya cewa rayuwar talaka da mai kuɗi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dollarization cewa dala ta zo ta yi kane-kane duk da ba kudin kasar najeriya ba ne kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci amma asirinsa ya taɓa mu ya shiga fiye da inda ba kasar. gaba a cikin shirin zamu mu ji matakan da ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala duka da an so shi inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla, matsore masanin tattalin arziki Dr. Gazali Ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan ƙasar ta Najeriya sun ɗauka. Akwai wanda suke na gajeren zango, akwai na dogon zango. Dole dole kasar nan a karfafawa 'yan najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma kayan noma na najeriya irin su rodo, irin su riɗi irin su waken soya idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma bukatarta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne man fetur ne kawai ake shigo da dala to yanzu saboda bashin da muka dauka kudin man fetur din mu kashi wajen tamanin da wani abu cikin ɗari idan an siyar ai biyan bashi ake yi yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so sannan idan da gwamnati za ta yi wani tsari na shekara takwas ko na shekara bakwai cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza ba za a shigo da su ba a zo a yi su a gida to na tabbata an za a ɗauki wannan matakan lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu kuma farashinta zai ragu za a samu sauki. To Allah ya sa a dace. Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. ina kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta ilimi. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Najeriya ta sha kashi a wasan neman gurbin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka bayan da Rwanda ta doke ta da ci biyu da nema a wasan su ta ƙarshe a yau Litinin. najeriya wadda ita ce mai masaukin bakin wasan da aka fafata a birnin uyo na jihar akwa ibom da ke kudancin kasar ita ce ta soma zura kwallo a raga a minti na 59 to amma da ta farke kwallon a minti na 72 kana kuma ta zura kwallonta na biyu a minti na 75 na wasan to sai dai sakamakon wasan bai yi wani tasiri ba ga dukkan bangarorin biyu domin kuwa shan kashin bai hana najeriya jagorantar rukunin nasu na di ba da makinta goma sha ɗaya wanda kuma ya bata damar samun gurbin gasar ta cin kofin nahiyar afirka da za a fafata baɗi a kasar morocco haka ita ma ƙasar ta rwanda nasarar da ta samu bai sa ta sami gurbin gasar ba domin kuwa makin ta ɗaya da benin wadda ta yi kunnen doki da libya ba wanda ya zura kwallo wato maki takwas takwas kenan to amma benin ɗin ce ta sami tsallakewa tare da najeriya kasancewar tafi da yawan kwallaye babban al'amarin da ya fi ja hankalin masoya kwallon kafa ma dai shine kuma bayan da kasar ghana ke ci gaba da fuskanta domin kuwa ko bayan kasa samun gurbin ta gasar ta baɗi ghana ɗin ta sha kashi a cikin gidanta inda wasanta na ƙarshe na fafutukar neman gurbin a yau nijar ta bi ta har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya wannan lamarin ya bakanta ran 'yan kasar ta ghana da dama kasancewar ita ce kasa ta uku a tarihin yawan lashe gasar wadda ta lashe har sau hudu lamarin da kuma ya zamo wani abin tsarguwa tsakanin masoya kwallon kafa 'yan kasar ghana din da na sauran kasashe abokan adawar ta musamman najeriya to sai dai ita ma Nijar din bata sami gurbin shiga gasar ba duk da nasarar da ta yi da ta bata adadin maki bakwai a rukunin F domin kuwa Sudan da ta yi kunnen doki da Angola a yau ta zo ta biyu a rukunin da maki takwas yayin da Angolar ce ke sama da maki goma sha hudu. a sauran rukunin wasannin neman gurbi kuma duk da yake suna da sauran wasa ɗaya-ɗaya su kammala amma tuni da wasu kasashen suka sami tabbacin tikitin shiga gasar da suka hada da tunisia da comoros a rukunin a a rukunin b kuma mai masaukin baki wato morocco ta riga ta sami gurbin gasar da makin ta goma sha biyar yayin da gabon ke bin ta da maki bakwai to amma babu tabbaci har sai an fafata wasan karshe domin kuwa lesotho na take mata baya da maki hudu sai rukunin siyan da masar ta sami tabbaci da maki goma sha uku a cikin wasanni goma sha biyar to amma da sauran rana a kaba tsakanin botswana mai maki bakwai da sauran kebba da mauritania masu maki hudu hudu algeria ta sami tabbacin tsallakewa tare da equatorial guinea a rukunin e sai zambia da ivory coast a rukunin g jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ce kadai ta sami tabbaci kawo yanzu a rukunin h haka ma na i kasar mali ce kadai ke da tabbas kamaru da zimbabwe sun tsallake a rukunin j sai kasashen afirka ta kudu da uganda rukunin ke yayin da senegal da burkina faso ma tuni suka sami tikitin shiga gasar daga rukunin l a gai da murtala yanzu kuma ga labarai a takaice fadar kremlin ta gwamnatin rasha ta zargi shugaban amurka joe biden da rura wutar tashin hankali a kan moscow a yakinta da rasha na kusan shekaru uku wanda ya kuma sauya manufarsa ya ba kiev damar yin amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wadda washington ta kera a kaiwa rasha hari shawarar da Biden ya dauka wanda ke barin ofisa watanni biyu masu zuwa ta haddasa sabuwar tankiya da kuma wani sabon yanayi da ke tabbatar da matsayar amurka ga wannan rikici in ji kakakin fadar kremlin dmitry peskov shugaban rasha vladimir putin bai yi wani jawabi a bainar jama'a ba amma peskov ya yi nuni da sanarwar putin a cikin watan satumba inda yake cewa kyale ukraine ta kai wa rasha hari zai yi matukar kararin rikicin a yau litinin an rufe makarantu a birnin beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar hezbollah ta lebanon mai samun goyon bayan iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da wuce hare-haren sun an karar da ma'aikatar ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangaren birnin beirut tsawon kwanaki biyu ministan harkokin wajen netherlands wanda hukumar sake da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin asml ke kerawa yana faɗa yau litinin cewa harkokin cinikayyar china da rasha yana shafan tsaron turai kai tsaye masu sauraro anan muka ka karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da fiona nan duduwa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke ku kwana lafiya